Bilkisu da ta datsa wayar tana miƙewa. Bari ke dai kaka. dafa har da kukanta ba inda za ta je. Ai mana ta harare ta. Kaka ta ce ai lokacin gani take kamar raba su za a yi, kamar raba mu za a yi, amma yanzu gashi ta ki komawa. Haba kaka, ke ba kike cewa na ja aji na. Na iya salon kissa. Kaka ta rike baki, to sai na ce ki zauna ki yi hani'an anan. Ajin ya tsinke ai. Ai mana ta miƙe ta shige kuryar ɗakin kaka. Karfe biyar da rabi Sultan ya isa masarautar. Babu sanarwar zuwan shi sai dai dirarsa. Kowa ya yi mamaki, Sultan ya jima a mota kafin ya fito lokacin an sanar cewa sarki Sultan ne ya zo. Haka ya sa fadawan masarautar suka shigo tararsa. Fadar mai martaba ya nufa, ya yi tattaki yana durkushewa yana gaisuwa. Mai martaba ya rike shi, Sultan kai ne tafe da wannan maraicen? Allah ya baka nasara. sannan ku da hanya, fatan kun iso lafiya. Alhamdulillah mai martaba, ya kuma kallon shi sanu sanu sultan ya faɗa yana mikewa ya kalli wani bafadan ya ce a kawo wa sultan abin bukata ya kalli sultan yana ɗan fita daga fadar farida ce ke gudu-gudu tana neman aimana a bangaren gida tana da tabbacin aimana bata san da zuwan sultan ba ganin bata da wani umarnin shirya wani abu don shi ba a ɗakin kaka ta leƙa har za ta juya sai ta jiyo kukan annur da take ba madara cikin sauri ta shiga tana sallama a kofa Lafiya kuwa Farida? Tun ɗazu nake bi bangare bangare ina neman ki. Aimana mana tace ina nan zaune wannan yaron ne yake min kuka wallahi. Farida ta yi dariya. Ga dukkanin alamu ya shinshino kamshin turaren Sultan ne. Da sauri ai mana tace me? Sultan yana fadar mai martaba. Isowarsa kenan. Mamaki far a tare da Aimana. Ta kalli Farida ta fara shi murmushi. Kin tabbata? Farida ta ce ina da tabbaci Allah ya taimake ki. miƙewa ta yi da sauri tana miƙa mata annur maza ki kai shi wajen bilkisu ta shirya mishi ta shirya mishi ta shirya min shi ni kuma ki haɗo min kayana zan shirya ana Allah ya taimake ki kamar ba kya buƙatar shiryawa alkyabba ta wadatar na zama abokiyar tsokanar ki ko farida tana dariya ta ce Allah ya huci zuciyarki ta fice abinta ai mana tana ta tunani kenan zuwa zai shi yasa ya ce mata Allah ya kai mu lokacin tafiyar ai mana ta faɗa Ai mana ta faɗa gado tana jin daɗi tare da kanka mafulo. ta rufe idanunta tana jin daɗi yadda sultan yake santa domin ko sanin kanta ne idan ba sauyayyar ba babu abin da zai tado shi a irin wannan lokacin cikin sauri ta faɗa ban daki ta yi wanka ta fito ta hau shiryawa cikin tsadaddun kaya da Farida ta ajiye mata sauri kawai take sai dai kafin ta gama shiri aka fara kiraye kirayen sallar magaraba, hakan ya sa ta yi sallah shi ma sultan din a tare suka tafi masallaci da mai martaba kowa yayi mamaki yanda sultan ya mayar da masarautar kamar gidansu hakan yasa kowa yake girmama shi aimana tana ta zaman jira a yi sallar isha'i ta fita domin ta san ba zai dawo ba sai ya ga masallolin shi kaka ta shigo ɗakin a dudduke tana gyaran ɗaurin zaninta shikenan ashe kin san zuwa zai yi baki sanar da ni ba to kaka ai gara na barki da ki haka kika ce wasa nake ni ma fa ban san da zuwan shi ba rike baki ta yi kaji ne da jairin yaro yana fama da kata ne akai amma baya kunya ai mana tana dariya farida ta turo kofa ai mana ta ce mu je ko sultan da mai martaba suka jero zuwa fada sai dai sultan yana dan dukar da kai ne alamar girmamawa kar na ja ka ciki sultan ka je masauki ka huta na sa an gyara wurin zaman an gyara wajen zaman ku zuwa safe sai mu sake zama aha baba na tanadi masauki a waje tun kafin zuwa na ai min afuwa dama kana da masaukin da ya fi nan ne a'a a gafarce ni ya faɗa yana rusunawa mai martaba ya kira wani bafari, ya sa ya kai shi masauki da shi da mutanen shi haka sultan ya hakura don ya san babu gardamar da zai iya yi Ɓangaren fadawan shi daban haka shi ma na shi bangaren ai mana ta fito aka sanar da ita wajen da sultan yake daga ita sai Farida suka tafi a kofa ya juyo ya juyo fadawar shi suna gaida ita ta dan tsaya ta amsa musu zaune yake akan kujera ya cire rawanin shi gefe yayi saurin dukawa yana mayarwa dan ya san tabbas ba ita ɗaya za ta taho ba a hankali ta yi sallama tare da shiga Farida ta zube tana gaisuwa Sultan yayi murmushi yana amsa mata sai dai hankalin shi yana kan Aimana da ke nufar shi Farida ta miƙe za ta tafi Aimana ta ce a kawo abinci ma Sultan to ranki shi dade ta ce tare da ficewa sultan ya daure fuskar shi a dole ba ruwan shi da ita tare da aza farsa ɗaya kan ɗaya yana girgizawa cikin izza aimana ta yi taku cikin sassarfa ta so tare da zubewa kasan kafet ta sunkuyar da kanta kasa tana mai jingina kanta da gwiwar shi farka da zuwa sultan fatan babu gajiya tare da kai fashinka ga gimbiya tamkar tamkar tsikarar tsokar da ke cikin jikina da allura ne gimbiya tana tuba shiru yayi tare da jingina da gujera. kamshin ta kaɗai ya isa yin tasiri a gare shi sarkin sarkinmu yakan yi adalci ga kowa yana nuna afuwar shi ga kowa yau gimbiya ta aza ta a kasa ta yi magana tana ɗaga cinyar shi sultan ya saka hannun shi ya ciro hannuwanta duka biyu tare da ɗago ta sama da karfi har kullum sultan baya jin zai iya juyar jurar rashinki na wani lokaci baki mun komai ba ya faɗa yana azata akan cinyoyin shi ya tura hular alkyabbar baya yana haɗa jikinsu amina ta sauke ajiyar zuciya sultan ya sa hannu yana shafa kumatanta. ya saka kansa yana shakar kamshinta ya dago ta yana ajiye ta a sa. ban san me suke baki ba kika kara nauyi haka kallon shi ta yi tana niyyar yin dariya yace wannan kumatun na me na kewar sultan ne san ban yadda ba dakin kewa tara ma zan gani kai ma na ga baka rame ba amma kuma ban yi kumatu ba ya saka hannuwan shi biyu ya matsa kumatan yana jijjiga fuskar ta Aimana ta saka dariya tana janyewa Sultan ya ja ta jikinsa yana rungumota ya dora kansa a kanta yana shafa bayanta lallai Sultan yana kewarki har na rasa abin yi ma nayi nayi da ke kittako nayi nayi ku taho kinki yanzu gashi ban san da wani ido zan kalli mutanen gida ba idan muka koma gobe a razani ta dago gobe haka ne ai mana za ta yi magana ya aza hannun shi a bakin ta, shiru ta yi yana niyyar magana suka jiyo ku yangi na shigowa farfajiyar ai ta ajiye jikinta sun jima kafin suka shigo da kayan abinci kala-kala bilkisu ta shigo da annur a hannunta sultan ya yi saurin miƙewa yana nufarta don ya amshe shi bilkisu ta miƙa shi tare da faɗa ma bilkisu ta miƙa shi tare da sai da shi amma hankalin shi na can wajen kallon yaron ai mana ta ba ku yanki damar ficewa sultan ya koma ya zauna bilkisu ta kuma gaida shi ya ce ai na yi tunanin mutumin naki ne ya hana ki zuwa gaida ni allah ya sanya zuciyar sultan na tsaya shirya annur ne amma babu ruwan na sultan zai magana ai mana ta ce ke dai ba kunya ko digo yanzu gaban sultan din kike kara ki? dariya bilkisu ta yi sultan ya ce kinga ni ban ma sanar da shi na zo ba ai na faɗa mishi Sultan ya kalle ta. Waye saka ki bayyanar da zuwa a waje? Zona ya faɗa yana zama. Bilkisu ta ja baya, afwa nake nema. Ai mana ta saka hannu tana rufe bakinta. Kanan Bilkisu ta tsorata Sultan ya ce, sai na hukunta ki ba. Allah ban san baka so a sanar ba. Oh, ki daɗi soyayya ko? Bilkisu ta kai kofa da baya-baya ta fice. Ai mana ta saka dariya Sultan ya ce yanzu yaran nan ne kike ɗora wa rigima. Gashi ma har ya fara bacci. Hmm, zaka gani ai. abincinka ta faɗa tana buɗe kayayyakin abincin sultan ya sauka kasa ya zauna yana tattafa annur yana bubbuɗe jikin shi yana shafa kanshi zaka fara cin abinci fa da wani hannun zan yi hakan zan ajiye shi akan kujera ta faɗa sultan ya kalle ta ba za ki iya bani ba Allah ya baka nasara ina tuba ta yi maganar tana motsa baki tana motsa abincin ta fara bashi a baki ya fara ce hankalin shi na kan annur zaman tsawon lokaci baya ko kallanta ai mana ta ce yanzu ta ya zan fahimci ka haɗe kana dukar da kai ga yaro me kike so na yi ai mana ta kara saka mishi cokalin haka har ya gama ta bashi kankana tana yi tana taɓa plate dan kan ruwan kankanar ya taɓa mishi kaya ta gama ta goge mishi fuska ta bashi ruwa yayi ajiyar zuciya ya saka ɗayan hannun shi yana jawo ta zuwa kafaɗarsa yana jingina yaran a jikin shi ya jima bai samu irin kwanciyar hankalin da yake ji ba shi kanshi ya san tabbas ai mana wata bangare ne daga rayuwar shi ina jin kwanciyar hankali a duk lokacin da nake tare da ke aimana. mana limshe idanuwa tai tana kallon annur da ke motsa jikin shi mayar da hankalin ta kan sultan tai tabbas kai ne mafi girma daga abubuwan da na sa na dan saba da su a rayuwata sun bayi mata a goshinta ai ta saka hannu tana balle mishi maballe zaka iya kwasa ruwa zaka iya wasan ruwa na san akwai gajiya a tare da kai ya kalle ta yana dafa hannu ɗaya yana tashi sauki na ina da wajen saukar da gajiyar kallon shi ta yi da murmushi annur ya fara motsi yana son fara kuka ya miƙa mata shi ta zauna tana bashi madarar shi sultan ya fara rage kaya zai shige ciki ai mana ta ce Allah ya taimake ka ka shiga da kaya ya juyo tare da tsayawa sai kuma ya yi murmushi ta ce Ka kaga yaronka zai hana a yi maka aiki ne yanzu zan kira a fita da shi ya ɗauki rawanin shi da alkyabba yana faɗin ki bar shi yau zai kwana da baban shi ne dariya ta yi mishi ta gama ba annura abincin shi ta kira farida ta fice da shi ita kuma ta bi shi ciki a ban ɗaki ta same sa ta taimaka mishi yayi wanka ta saka tawul tana tsane mishi jiki sultan ya saka hannu ya kunna shawa ruwa ya fara zubowa a kansu aimana za ta fara kaucewa sultan ya riko ta yana haɗa ta da jikin shi ruwa ya ci gaba da jika su sultan ya fara kai kanshi a fuskarta yana sumbatar bakinta tare da zuge mazagin rigarta ta baya tana jin shi ya fitar da rigar tare da balle bareziyarta, yana lalubar dukiyar fulaninta Aiman ta kara kankame shi jin ita kanta yana son saukar da ita daga saiti ta fara shafa kirjin shi ta kai kanta tana tsotsar shi hakan ya ida rike ta sultan hakan ya ida rike ta sultan da sauri ya fitar da su daga ruwan tare da rungumo ta zuwa daki kan gado ya fada jikinsu sharkaf da ruwa ya fara mata wani irin salo yana tsotsar kirjinta ya haɗe jikinsu ya fara shafa cibiyarta yana mayar da numfashi aimana ta kai bakinta a nashi yana mayar tana mayar mishi da salon safanta. sultan ya ida dare cewa ya fara neman ɗage kafafuwanta sai lokacin aimana ta tuna a inda suke ta fara faɗin mai martaba amma ina lokacin san baya jikinta amma ina lokacin san baya jinta ga wani karfin sha'awar kasancewa tare da ita daga numfashin shi ta fahimci ba za ta iya tsayar da shi ba hakan ya sa ta fara taimaka mishi wajen nuna yadda ita ma ta yi kewar shi sai da suka sauka ga baki ɗayansu kafin hankalin su ya dawo jikin su sultan ya ɗora kanta a ƙirjinsa yana aza hannuwan shi a bayanta sun jima a haka kafin suka miƙe don tsaftace jikin su suna fitowa ai mana ta kalle shi tana turo baki yanzu dan Allah wani kaya zan saka in fita ina zaki fita waye zai taya sultan kwana haba sultan kar ka ja ta, kunyar me kin dai san ba zan kwana ni ɗaya ba annur ta faɗa ya ce ki saka a kawo shi dan allah ka banni in tafi ya buɗe akwatin kayan shi ya fito da wasu kayan bacci yana sakawa ya haye gado tare da jan bargo shiru na tsawon lokaci ta san ko me za ta ce ba zai yadda da ita ba ta buɗe akwatin ta kuma ɗaukar wata rigar baccin tashi ta saka ta hau gadon tana saka abu tana saka abubuwanta tana saka kafafuwanta baki amsa annur din ba idan yayi kuka za su kawo shi sultan ya jawo ta jikin shi yana sauki ajiyar zuciya kafin su ankara bacci ya dauke su can cikin dare take jiyo sultan yana kara lalubar ta yana shashafa ta tai kamar tana bacci ta bar shi yayi sa ransa sai da ya je masallaci ne dan dole ya taimaka ta taimaka mishi ta tabbatar sultan yayi kewarta sosai asubar fari ai mana ta janye jikinta ta mayar da kayan kayanta duk da basu wani bushe ba ta rufe alkyabba ta bar mishi ɗakin hakan ya sa duk gidan babu wanda ya san cewar can ya kwana farida ba wanda ya san can ta kwana farida kanta sai dai ta ganta tana sallah a tunaninta ko ta yi bacci ne ta shigo annar kuwa bai yi ma kukan da ya sa da ya saba yi ba da safe suka yi shiri na alfarma ita da yaranta wannan lokacin bilkisu ce ta yi wa yaron hada rawani hakan ya kayatar da sultana sosai da taimakon aimana ya yi kari kafin ya shirya zuwa gaida mai martaba a tare suka fito Aimana tana tsabe da Annur da sauri Farida ta amshi yara. Sultan yana sanye da shadda launin ruwan madara, haka alkyabbar shi, sai dai alkyabbar tana fitar da sheki kamar takalmin shi. Rawanin kansa ma launin madara ne. Ya yi kyau sosai yana tafiya a hankali kamar baya son taka ƙasa. Gaishe da su kawai ake har suka je hanyar fada. Aimana ta ce sai ka fito. Bai yi magana ba ya shiga. Yana zubewa gaban mai martaba. mai martaba ya kalli shigowar sultan yana murmushi ya mika mishi hannu sultan ya ƙara rasunawa har yanzu ba za ka bani hannu ba sultan zan iya haɗa hannu da kowane sarki amma banda sarkin sarakuna da dariya mai martaba ya ce a'a sultan baba dai amma sarkin sarakuna kai ne sultan ya sunkuyar da kansa yana godiya mai martaba ya ce fatan kun samu kulawar da ta dace shiru sultan yayi yana jin kunya mai martaba ya ce shikenan Allah ya maka albarka sultan ya kare ka daga dukkanin shari lallai kai jajirtaccen sarki ne da babu irinka amin baba na gode numfashi mai nauyi mai martaba ya ja ya kalle shi tare da faɗin yaushe zaka koma ina son komawa yau ne fatan ai mana ta shirya tafiyar ta yau din sultan ya yi karfin halin faɗin a'a ina tunanin sai sati mai zuwa ne za ta koma zama mai za ta koma yi kuma tare tare za ku koma yayi maganar yana mikiwa. a kofa ya bada umarnin kiranta kafin ya dawo ya zauna tsawon mintuna goma mana ta shigo ta yi saurin komawa ɗaya gefen tana zama kamar yadda sultan ya yi barka da hutawa Allah ya ja kwanakin ka. shiru bai amsa mata ba tsawon wani lokaci ya kalli sultan tare da kallon aimana ya sako ya zauna a tsakiyar su sultan ya dan kara ja baya kaɗan mai martaba ya zauna tare da naɗe kafafuwan shi na ji daɗin zuwan ka sultan hakan ya tabbatar min da kowane lokaci kai abin alfahari ne ga al'ummarka ya kalli aimana ya maida idanun shi akan sultan ya ce sultan sultan ya ɗago mai martaba ya ce ka san girma da darajar takobin da ka bawa aimana ta tsallako da shi kuwa sultan yayi shiru ina jiran amsar ka sultan na sani baba ta ya zan yarda da salon da kai amfani da shi wajen bata kyautar bayan kai kanka kana bukatar takobin Allah ya taimake ka ayi min afuwa me dalilin ka na yin hakan Aimana ta mayar da hankalinta kan sultan domin ita kanta tana son sanin dalilin da yasa yayi mata kyautar sultan ya ja dogon numfashi ya dago yana yi wa aimana wani sha'umin kallo kafin ya mayar da duban shi ga mai martaba cikin ɗaure fuska da canza salon izza ya kuma mayar da kanshi a kasa tare da fara magana Allah ya shi taimake ka na yi hakan ganin cancanta da jajircewa da aimana take yi akan kowa da ke karkashinta a yanayin hamayya da ake akan takobin hakan ne yasa nake ganin shine abu mai daraja da zan sadaukar mata da nuna kauna akanta da kuma wanda take tare da shi ya sauke maganar da sanyin murya mai martaba ya kalle shi zai fara magana sultan ya fara murza yatsan hannun shi a iya sanin misal ta soyayyar da nake wa aimana ba ta misaltuwa idan har ba zan iya ba ta abin da ta saka a ranta ba ina ganin babu cikar soyayya sannan kuma hakan zai sa ta rasa kwanciyar hankalin zaman ta kewarta ajiyar zuciya mai martaba yayi ya mike tsaye tare da fara tattaki hakan ya sa su duka suka bi shi da kallo wani yanayin farin ciki yake shigar da shi duk kawai ce irin na sultan yau gashi a gaban shi yana faɗar? yana son ai mana Allah ya baka nasara Sultan Allah ya ja zamaninka na yi shirin sanar da ku tarihin masarautar Biliyam amma ina ga kamar ba ku da lokaci za ku iya tafiya wani dawowar sai na gaya muku idan ran dan Allah baba ka sanar da mu kaga Sultan ya katse ta tare da faɗin Allah ya shi taimake ka muna da lokaci mai martaba yi murmushi ya san dole za su zako akan sanjin tarihin hakan ya sa ya zauna ya kalli su tare da fara magana asalin masarautar biliyam biliyam tana ɗaya daga cikin manyan masarautun da suka rike mulkin dauloli da wasu yankuna na nahiyar mu masarautar ta rike mulki na tsawon ƙarni biyu zuwa uku masarautar biliyam tana da karfin mulki da iko akan duk masarautun nahiyar mu hakan ya sa babu wata masarautar da ta isa ta girgiza ta ko ta ja da ita akan yaki ko wasu al'adun sarautar da ake gabatarwa a nahiyar izza karfin mulki da ikon masarautar hakan yasa duk cikin alkaryoyi da dauloli babu daular da ake tsoro da shakku kamar ta saboda a duk lokacin da aka ce za a yi yaki ko wani fito na fito babu masarautar da ta kai darul biliyam domin kuwa idan aka ce za a yi yakin to masarautar ta kan fita da dakaru sama da miliyan arba'in da ɗoriya idan ko dakarun suka fara yaki za ku yi mamaki domin ba sa ji ba sa gani sukan yi tsawon awanni 48 zuwa saba'in da biyu. suna fafatawa wannan dalili ne ya ƙara wa masarautar karfin mulki da karfin izza sai ya zamana mafi girman takobin da take tasiri a masarautar a wajen yankin ita ce takobin da sarki Bilyaminul anwarudin ya kirkire ta mai martaba ya ja dogon numfashi tare da yin shiru na wani lokaci sultan ya kara matsawa gaban shi cikin zakuwa da kuma son jin abin da zai zo a gaba Aimana ta ce Allah ya baka nasara waye Bilyaminu Anwaruddin yayi murmushi jin yadda take sauri Sultan ya miƙe na kan wani teburi ya tsaya ya ruwa a kofi ya zo ya ba mai martaba mai martaba ya karɓa ruwan tare da ajiye kofin a hankali ya ɗaga baki ya ci gaba takobin an kirkire ta da zinari wanda a lokacin da turawa suka azata a mizani tare da duba farashin takobin ta kai darajar dalolin miliyoyin kuɗin na Amurka. Wannan darajar takobin yasa ake ganin takobin tana da wani karfin sihiri na musamman. Sai dai kuma ba haka ba ne, Sarki Bilyamin Anwaruddin ya kirkire takobin ne saboda fuskantar abokan gaba. Takobin ce ta kara ɗaga masarautar a cikin nahiyar. Wannan dalili ne yasa ake masifar tsoron masarautar tare da shakkarsu. Bilyaminul Anwaruddin shi ne sarki na biyu a masarautar Biliyam. Shi ɗa ne ga sarki Anwaruddin saboda takobin da ya kirkira hakan ya sa mutanen masarautar suka saka wa masarautar suna Darul Biliyam wato gidan Biliyam. Kamar Biliyam ta samo asali ne daga sunan sarki Biliyaminu. Ya tsaya yana kallon Sultan ya ce Sultan ina tare da kai mai martaba. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jinyar da za ta kasance kuma wata lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin masarauta kashi na talatin ai mana ta ce ni dai ban same na tare maka ka ba to ki kwantar da hankalinki na kusa tafiya oho dai mara sanin ciwon kai idan ba rashin sanin ciwon kai ba sai ki baro miji ayi ayi ki shirya komawa kiki bilkisu da ta datsa wayar tana miƙewa bari ki dai kaka dafa har da kukanta ba inda za ta je ai mana